a daidai lokacin da kungiyoyi masu zaman kansu da waɗansu masu ruwa da tsaki a harkar tsaro ke fafutukan ganin an kwato 'yan matan chibok da a yau suke cikin kwanakin kwanakinsu na 170 a hannun waɗanda suka sace su shugaban ƙasa goodluck jonathan ya sha alwashin ganin an kawo ƙarshen ta'addanci a najeriya shugaban ya bayyana haka ne a jawabinsa ga al'umman ƙasa akan cikar najeriya shekaru 54 da samun 'yancin kai night after night day after day Our security forces continue to engage the terrorists in battle. Goodluck Jonathan ya ce babu dare babu rana hukumomin tsaronmu na tunkarin 'yan ta'adda kuma suna samun gagarumin nasara. As Commander in Chief, I'll continue to do all it takes to enable them to keep on inflicting devastating blows at the heart of terror. A matsayina na shugaba zan ɗau matakan duk da zan iya domin ganin sun ƙurmuce aƙidar 'yan ta'addan. Saboda haka ina kira gare ku 'yan ƙasa da ku ba da haɗin kai tare da haɗin gwiwa wajen ganin mun cimma nasara ba tare da la'akari da bambancin inda muka fito ko addinin mu ba. Shugaba Goodluck Jonathan ya ce duk da ƙalubalen tsaro da ƙasar ke fama da shi an samu ci gaba ta fannin bunƙasar tattalin arziki da aikin gona da kuma rage matsalar yunwa a ƙasar. sai dai ɗaya cikin jigajigan 'yan adawa a majalisar dattawa kabir ibrahim gaya ya ce ci gaban da aka samu ya bambanta da abin da shugabannin baya suka tsara an samu Cigaba gaba a siyasar demokradiyya zauna lafiya amma abubuwan da suka bata yi sun dawo ci baya na farko rashin zaman lafiya ya kara kasar nan gashi nan har za a ɗauki 'ya'yanmu a kwana 168 ba a gansu ba kuma ba a yi komai ba za a zo a zama mutane dubbannai sun mutu muna gani a talabijin ana yanka mutane tashin hankali irin wannan ina farar tutar ta kenan babu peace haka in ka zo maganar ci gaba hanci da rashawa ya danna komai da kuma rashin Eh, wato da'a yau da da'a za ga cewa mutum ma ba zai tana hanci da rashawa ba kuma wanda suke iwa ma kuɗin su tara ba za su yi amfani da kuɗin ba za ga cewa mutum ya zo ya mutu ya bar dukiyar amma bai ta masa amfani ba ayan ba masa amfani ba amma kuma dan na hakkin talakawa ne a kwashe kuɗaɗen so da haka ni buri na da tunani na nan gaba shine mun gane laifinmu najeriya ta san me yake damunta 'yan najeriya sun sani 'yan siyasa sun sani talakawa sun sani saboda haka haka kenan sai mutum da mun san ciwon mu da mana cewa magani kana neman shi ka san ciwon to yanzu mun san ciwon mu sai mu fata Allah ba mu shugabanni na gari da za su gyara wannan ciwon kuma ya zama cewa nan da yan shekaru kaɗan wannan duk kurakuran da muka yi a baya Allah ba mu iko mun gyara su. Shugaba Goodluck Jonathan bai kammala jawabinsa ga 'yan ƙasa ba sai da ya ce gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen aiwatar da rahoton babban taron ƙasa da aka gama kwanakin baya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda 'yan mata. tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta, kusa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta, rayuka suna ta salwanta, a taimaka a je a sulhunta, kar 'yan matan su ɗi mauta, har rayuwa ya salwanta. suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda 'yan ba